Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattaunawa da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zariya, da kuma Dr. Sha'ibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya makon da ya gabata wanda Farfesa Muhammad Faguji Ishaku ya fara yin ƙarin bayani kan irin ƙalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma. To idan ta haifi 'ya'ya ta yi tsaba idan manomi ya sake shuka ta to amfanin wanda ya shuka daga wanda ya girba na baya ba zai kai amfanin wanda ya saya a cikin jakar leda ba wato wani hukunci ne na Allah ya sa a cikin wannan shekaru aru rau masana suka fahimci haka saboda haka duk shekara in dai mutum na son eh, sai dai ya sake sayan sai dai ya sake sayan yana son wannan amfani amma in baya so saboda akwai manoma da dama idan mun je kamar yawon bin sawu mukan miliyan biyu sai mutum ya ce maka ai wannan bazaura ce na shuka ma'ana shi a ganinsa ya riga ya kashe auren tunda wannan wanda ya saya yawa an girba to wancan wanda ya girba shuka ba mu hana su amma suna ganin cewa eh amfanin zai ragu ba zai yawan na farko ba ba zai ba ba zai ba haka yake haka nau'in sa yake amma akwai nau'in masara waɗanda ba waɗannan ba ne ba kamar su wake waken soya za ka iya shukawa ka sake maimaita idan ka ga dama amma ko shi mukan ja kunnuwan manoma akan cewa za a iya samun gurbatan irin saboda haka ingancinsa wajen tsiro ya tsira ya baka amfani tiriyan tiriyan ba zai kai kamar irin da aka tace aka gyara shi kamar wanda za ka ɗebo a buhu kawai ka je ka kai shi gona ka shuka ba to wannan shine bambanci ba a tilastawa mutane amma amma dai mukan wayar musu da kai cewa ɗan wannan sayowan da za ka yi daga shagon mai iri amfanin da zai jawo maka ya fi ƙiwuyan da kake ganin cewa ai zan je na sayo ɗan ƙaramin buhun iri akan naira ɗari biyu da hamsin ko naira ɗari biyar To, eh, Dr. Shu'aibu barin zo gare ka yanzu ta yaya za mu cire wannan tsoron a zuciyarmu yanzu cewa bayan cutar coronavirus hmm. za a samu wadatar abinci. Heto, eh dan tsoro kan mu cire tsoro, saboda kin gade daga je bayanan da aka yi a yanzu. Eh, bayanan da shi cewa akwai abinci. Ai in kika ji bayanin da profesa yi na hashin farko, ya ce cewa ma'aikata da take kusa da su ta fitar da alkaluma ga cewa bana an samu ya karu goma a kan ɗari ya karu kan abin da aka samu kashi goma yawwa cikin ɗari aka samu karuwa kan abin da aka samu a bara kenan Saɓanin tsoron da ake ciki yawwa to kin gani kenan so a tabbas kin ga wannan kawai ya isa ya samu cire wannan tsoron a rai kuma manoma yanzu ina son ki sani manomi yanzu ya fi ki son ya shiga gona ya noma bari mu dawo kuma ta fannin dabbobi tunda ai kun ce komai da komai kuke yi akwai tsoro ma ɗin na cewa kila dabbobin ma sun mutu wasu ba sa samun abinci isasshe saboda bullar wannan cutar. Wannan katsalandan da wannan annoba ta COVID-19 da ta kawo akasari su dabbobi a inda suke. An ci gaba da kiwonsu yawanci ba a cikin gari suke ba a waje suke sun wanzu a yanayin da suke ciki kuma waɗanda ainihin suke kula da su yau da kullum suna nan tare da su a takaice tasirin da covid-19 ya yi ya fi tasiri a kan shukan tsire-tsire fiye da na dabbobi saboda haka tasirin da ya yi muna iya cewa babu wani abun tsoro wajen kiwon dabbobi kamar yadda da za a ce shi noman abinci to amma akwai tanaje-tanajen da kuka yi wajen inganta dabbobin su ma kamar yadda kuka yi na kayan noma kwarai kuwa ai shi ne makasudin kafa cibiyoyi akwai cibiya wacce take aikinta kenan inganta dabbobin a inganta su kamar yadda cibiya ta take inganta tsire-tsire irin su masara da wake da dawa da auduga da birana da sauransu da gyada to haka akwai cibiyar da take inganta nau'u'ukan dabbobi irin su awaki da shanu da kaji da sauransu har da kaji dukansu ana inganta su har da kifi ma shi noma baya yiwuwa sai da inganta jinsi na abin da ake noma dukkan kasashen duniya inda suka ci gaba wajen nomansu shine inganta iri ko dai na dabbobi ko irin shuka ko na kifaye wannan shine ginshiki na ci gaba na farko kamar yadda idan kana so ka inganta jinsinka sai ka aure daga wurin da ake da masu karfi-karfi ba lambo-lambon mutane ba saboda akan gaji karsashin jiki to haka su ma ake inganta dabbobi da tsire-tsire wannan abun shi ake la'akari da shi masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar ma abuja madina dauda sai julia leathers da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin arzikinmu shi ne uwa uba,